الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبعد تبتع الله صلاة ينسيتي بعمي شهد تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن نتفقو تاين تقوني تكو 2016 uh, kalenda miladiya ne katuwa zurguniki daga katuwa littafiyan manzumatul kawalin fatihiyya ya lalla lallamatul fatihil usuli mufassir abdurrahman ibn nasir ne sa'adi rasmahullahu ta'ala ya na bai tinye shi bai gube ko? والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور والأصل في أداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور gawal aslu ne asali fi adati na al'ada shi ne buna liba libahatu wa ba zanwu ji wa bunga ji ma ko hatta sai ya ji asariful ibaha ina cin daga ibaha wani gabi a ji faruwa ko walaisa mashru'an min al'umuri walaisa mashru'an amma ga ganin na da shari'a min al'umuri min ya lamari ba gairu ban biyu allazi yana to fi shar'i na mazkur ko hmm. a tuya da shari'a ibuna wale ba abu no kaida wutu labi gbandana kaida guba a da kaida al-aslu fil adati al-ibaha ko hmm. amma da kaida yan al-aslu a nga idan na biya ne? mashru'an Mashru Aminal umur Gairu alladhi fi shar'ina madhkuri ngai ga al fil ibadati alhazuru, hazru ko illa bin nas wale ga asali guba ba da shekul islam ibn taymiyyah tun fili ta ke dai asali na imamu ahmad ibn hanbali tun maza buta ne gai annal asla fil ada talibaha ko hmm. asali al'ada wa mubaha ko hmm. amma alayin jara mu min ya al'ada ba inda gwani na su gabe ci laugan annasu ya al'ada didina ina mai asali ibada wani su alhazuru wa ma alayin bai da shari'a ba sai na tsoye ci ga tushen galabe nan kuyo ko ga ya al'ada tuna nga za ja adaye jiya nan yi gigi da fifi da tofuwa da lulwe da bajeji da gage ko hmm. da sauransu yanayi kpata ala ni mini ubo gan na tsawa shara mu a sanya na tsaye ci betu cin ga ala shara mu da na ci karara hmm. ko ko ina ga da umumo ko kiyasun sayi nan kagu ma ya ca masu kun al'ada bai ne yu mubaha ibn chot lat daga huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a allah ga ya tsne jalita ye ye ne be tekin bona bai ni bona ne lau ga ne be tekin bona bai ni allah jin ya bai jamfani biyu ko amma ibada su kun Allah subhanahu wa ta'ala ji halitta halitta ya je ba ya ji buta yawo kuma bayani ji da littafi bu to cu ma wu ni ibada ne jaji ya to ci nan kuma ki ji foro ga yazo da ikhlasu ya to ci bugi ko ta e e ne ga wa ton balo ba ko kuma ni ya ta juna ya tun za ne ugoci ta ne ga wa ton balo ba soko ko ya tuna mu lona mun je na ne mu bibi na nan gaskiya tu zamu ce agwa ibn annabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna fa waradun anaga alutu na lamari ta ci ba na ganye da tun zamu wuce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu ta'ala magan amla lahum shuraka wa shara wa min ad-din ma lam ya'zan billah za da zai dabu na ya tsaye tsabe a da addini na tsaye ci jin zini gangani bi yi ga janin wale ga ka'idan al-aslu fil adati al-ibaha waga ciwo ne al'ada jiri ne ade shi dabo na fe jiya bi al'ada balarabiyo tun zamanin jahiliya ne ko wace musharaka mudaraba da sauransu dole a feji wunci shabe tun kamin musulunci nan a nan yi sa a sallar mu yayin ga na to jiki na to biya yàwó yẹn na àfẹ́ jù zamani jàìlíyẹ na yìí gúnni adé yàwó dẹ́nbó na yìí zàyí gáṣì kama kàmàkye bá gbé wọn kó o jìgá ni ọkọ nga bí amagi wọn jàgẹ jíza kẹsẹ adé yàwó dẹ́nbó na zàyí ká tuta lahambo zàndó nígbà lé nígbà wọn káàrú wo nga zànígá de bukatu na lo. nga biya wuce amma yi nga biya amma yanzu su kun zane ga bomi na wanga zaka zai giwo ko zane ga mafi ganin a feji ya wai shi yiri mini ya wani ma feji na su a feji yi na tun yi jin ga arewa da ana zane wa zane da ga bai yin zagi kaza kaza an ni an ni la sadaki bai an na jin da ba ta alkijin ala dupa mai ayyawa bai mai agwai musulunci bebe bai nan ga guta ko mm. nja ni to jiki yo eh nja ni ji tabbata so al'ada shi da shi jale musu nga wani asali al'ada jiyo mm. nga bo be fulari na mun salu be dan fula pakistan ci mm. nga bo mo fo wori ne ma abla fo shida ne wori to wori to woci nga bo ga ci masuku o jiki fafowar na man salu fashida ne yawo e, e, kinkenci a to wace gafe irin na asali wani so ba masu na mita jiki na to fashida ne eh ba masu irin na su je ofar jalabiya irin na na ya fanje labiyari na ne laguba eh, ke amma ni ciji gangani bai morocco ciji a gaifan da labiyari nan wikiyo wai mu ba wọn bọ̀ tó mashin wọn bọ̀ tó ọ̀dọ́ mọ́ta wọn bọ̀ da kìkẹ́ na pep wọn bọ̀ da fiti hmm. bá ta mu ba wọn bọ̀ kẹ́ yi pẹ́sùn wọn bọ̀ kẹ́ ibi bẹ́rù wọn bọ̀ kẹ́ yi. àlìkẹ́lẹ̀ yìí bá ti kí o mo bá wọn bọ̀ fẹ́ta zọ̀gùn wọn bọ̀ fẹ́ta panẹ́yẹ wọn bọ̀ fẹ́ta tìǹtìẹ wọn bọ̀ fẹ́ta kíbo fẹ́ta sọ mo bá wọn kíbo wọn kí o mo bá. ngo ji gane ku wa bo ta nufe ko ta kenci ko ta yoruba ko ta turanci ko ta faransanci ko ta jamusanci hmm. ba ta ke mu ba so yanzu bi gogan aramu yo wa ta turanci nan ga ne wanda ji daidai al'asu fil adati alibaha hmm. ko ji gane ku hmm. so nga yanne bani wa jike wi mubaha wọn abọ tu kata fiti wọn abọ tu kata kin wọn abọ tu mi bi wọn abọ tu mi be buloku. mubah wọ́n bọ̀ wákìn jí símìntì wọ́n bọ̀ bọ̀ sukú tiles hmm. wọ́n bọ̀ bọ̀ bamabus wọ́n bọ̀ bọ̀ wúwú bí nan mubah kúyọ́ ko wọ́n bọ̀ ọ̀tá ẹ̀ wọ́n bọ̀ gata hmm. mu wọ́n bọ̀ yẹ jí mu wọ́n mubah. da wake wal aslu fil adati alibaha ta inda gwanar su bai cika to al'ada na gya misali bani eh da yadda ba al'ada abin zage gon a ga to al'ada na ne shari'a bai buga al'ada na gya ngo le sariful ibayna law gan al'ada na so ji mu ba biya na dabi bani e hmm. ba kibo lirijal da ma taraka alwalidani wal aqrabu wa lin nisa nasibin ma taraka alwalidani wal aqrabun ko da ibin shi a ga yana ya lada na ga yin zagin ma babban gi elu jiki elu so ngushu elu alada ne alada da na nan tsaja kadi khasira alladhina qatalu awladahum safa bi bigeri ilm zane shi wuja ya gwen wa bo babu ilimi nan gaskiya zan ji ajiki ajin asara ko da ibin shi to a alada abu ya caka wa kama fa wa ko tiri-tiri ko 1133 ko hmm. kwakwa sun yi ka kwaza kata daga yagbon bebeji hmm. wani na kiyo hmm. na yara mu na alada didi alada na liba yawon kibo annabi sallallahu alaihi wasallam ga la'anar lawal washimati wal mustawshimat ko ya zabe shi a gato yana ya alada na wagade ga agiyan su gina jo ga be fimbo na ga da kiyo, a ga fi da cin zawo wuce ga na ga fe ki bu comfortable cha fe jar ku be hmm. Hmm. e alada ya e ga inna ga ma alada na li adini bai e buga alada na sha alada didi ta jike sarifu ba hada bi la taqrabu zina hmm. ko la yakun rajulun laka na kana shaytanu ma. ko misali ba to ya daga lo ga ga to e gege la cinge ja abu buna la da na yi ban da kun da kwashe na ga e ala da ga da na go asali ala da mai ibaha amma ala da yin na to ga ja haramu na to ga ja haramu e waki bo inna li nasiba sarufu libaha da bi ya e bai nan mal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan ade sabago wal aslu fil adati me al'ibaha asali al'ada yake al'ibaha inda nga bo wadafi gwaba nga bo maga jiki mo ga dama anje dono ko nga bo oparo ni na wa moli guba ni wa bo pa na wa moli ni na da moli mhm ruwan ne wato so guba na ruwan ya rina wanda ya gyan to wanda gwala yi bakin na kim na kyan to ki daba ne ne to sun kim na kadi oh. oh. ya dai guba da fitira na a cikin wani da wani da wani da wani da karnai ne wa ba wa fama cin wa ba ga ko so ngol ne ya al'adore hmm. bani misali bani a gan alada ebo aga agwaya wa mota wai laya wadan mun ja wani lokacin da cewa ga alada alada ba ga agwaya wa dokon wato adde na yara mu ba bun nona ndo ne so kwafu ne ji kawai kola kola ji gane wa mm. kwa ga alada bu aga agwe aga agwaya wa katan babu shi bezo Allah ci ko ce la ce baduwo mm. nuno da lanar bene ga haka goya wai da ya fi da shi katan bobe zo mm wanda bukata na sa asali bai ba hatu ya bai un kawai da shari'a ba jiyo an tuma lawan bi umuri duniya ku wa laisa mashru'an min al-umuri in ya bi dan shari'a ba gairu ladhi fi shari'ina mazkuru mai yana tun da shari'a shi bulina kin wa gun go mun ga ya dini bo wace wala da ki wajo hmm sanan nasu gabe bi ne ga wa jo yawm kuma lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina ina mai adini gumi ayi mani malada yazo ba mai da ga adini musun jira giyo ai adini inna dina inda Allah al-islam ce shi hamlan shura wa shara wannan min dini ma lam yadan billah in ba da zai da wani ce bi da hadini ya madda ba shubali anan hmm? fa ma za ba da haqi illa dalal eh dan ba su gaskiya ba sai ke sai yi alladhina zanaji dalla sayum fil ayati dunya hum yasawuna num yusinuna suna ko ira hadis na nabi sallallahu alaihi wasallam ga man amila amala zanaga lotu ne salaya mu na fawwa radu murni matati ba da ganye da su zawucin ko man safiya mai na zama ne sami ne fa huwa raddu yanne bayni wa ga kiyo e nga ya dini ene ga bidan shari'a na ga waje na ma shari'a yi biya sun ga jiki mo ga jimo nga suna dini no wa ma ta kuma rasulu fa ku zo ma na hakum anu fantahu e bago al aslu fil ibadati wa ya alhazuru, wal aslu fil adati mu kiyo wa ya ebago dole ungo ya zo yazo jikiya yawa mu lamutu kaida ya ebago da ba shi? energy zamu ce laji ibada? yan ko a jin anabijan maulidi jin anabijan tashi ko da zalfati ji anabijan ajjana anabiji minin na shona wa khairul hadi ba wani da alkhairi gane kiyo hadi muhammadin ba wani annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malik ma ga malam ya kun yau mai zindi fa kai kun yau madina ina ji adini zamani ya nake wajen cika gashi adini yinan nan ya bago na ka'ida kuyo nun za ji kino ya za jin ganewa ebe na agu ya cika adini zan duku wai timatin adini ya ba babai ne ya shiga guni ci wasa'ilul umuri kalma ƙasidi wa bi hadar hukumi da zawa'idi wasa'ilul umuri kalma ƙasidi wa kumbi hadar hukumi da zawa'idi وسائل kun bi فكن بهذا الحكم بالزوائد wasa'ilil umuri ya koji ya lamari shi kal maqasid wa la hukunci yake eh? eh ya maqasid ma'ana wa la hukunci ne manufuna wa kun bi hadha al hukmi ba hukunci ne nan li ko li zawadi ne kenan ma'ana ne kai da yake al wasailu laha ahkamul maqasidi ko hmm. al wasailu ya koji ko laha wade ahkamu ko hukunci jiyan said, yani nga jiki na nga jingwalo na nga yi kede ko na ga jingwalo yana wai la hukunci yan wuce na nga mala da kaida yan ma la yatimul wajibu ko illa bi fọwọ́ wajib ẹnẹ wajibi a yẹ de a sẹ bi ẹnẹ tọkaji kiyọ tọkaji wajibi jimma luka yi dole yẹn yà yọ lẹbi na yan izanu ìzanudi ali sọláàtì mi yọ milijuma ti fas aw ila zikiri lai jimma ma yẹ lu a sai wo da lu ẹzẹ náà wa dàlọ kankan gane ṣe dole ko jimma ma yẹ lu a sai wo tu mashin lu machine wa tulo kankan gane ṣe dole ko. ko ji gane wu mm. bani a ga to woji bolo bolo ya mamaye ya yamanci yawa yau oh, ka zo rabbuka Allah ta budu illa ya wa bil walidaini ihsana bolo bolo ci na mai wabi hali na bango wo do sawomi wo ma lu ba wuci da sun wa sawo tu mashin yolo ngoli emi sana wa da sun ga gaje dole mashin wa tu ne gaje kimo gaje dole sallai farilla ko ya alladhina Allah subhanahu wa ta'ala ga aqimu salata ga ya sallah ku kini wato zakata ko ko inda salata ta lil mu'minina kitaban mawquta sallan na mawajin wa sai da kin sai bi alule. idza ya alladhi idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum lil marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum min al ka'bayn ngole alula ga dole na waya jino alula ma ya ji asawo do wanu ashanu wana wada wani ga ki ga dole ko ji gane ko da bugo kai da mala ya timul wajibu illa bi fa huwa wajibu bani sallah na wada ji masallaci wani ga dole eh zana wada lo masallaci na gaji dole ko ji gane ko Ba bani a ga dole dole yo na wa ya yi wa yi fi ko mm. wa fatu wa da sauransu na a yato dole yo na wa ya ne yawa na wa ma je wuce na wa wuɓe mm. e na sau gada lotu etu wa wani mm-hmm. gaje kiyo gaje dole gbẹ̀rẹ̀ yẹn jíra ni mẹ́yẹ fi mẹ́yẹ lẹ́yìn ẹ̀ jìnnà ń kó. akéde yẹn. ما لا يتم masnun إلا بي فهو masnun إن سنة ya yi da sai biyu na سنة واجي mutaje أكو kowa ji gani ako ko amma tarawi jahili a sau gada zalo masallaci wa tarawi jin wani ya zanawa da masallaci tarawi ban sunna ko ji hmm. gani ko ta bani anabi ga ni kawo sunnati fa man ba an sunnati fa laisa minni alali mawji hankali wa be obe sto diga bayne na zuku ni kawo na idi aso ga ne kici da za babe gunci be zo wodu lawon ni lago ga be zan bagaji hmm. baga ne wa tsaje kimo tsaje sunna mani hmm. uyo ko o mai wayi wo ce ganna Eh? ta iyadatul marid wadda sa zai wa malamin mingo wale ba sunan ci sunan yoko mm. gashi so iyadatul marid ga sunan umma yalwa sai bai mota ko sai bai mashin ko sai bai keken gole lilo na walon zuka jiki mun ya sunan ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام ina حرام يتي غبا توتن tutanin غاجي كيو حرام suka غاجي حرام يا تشين دا يا حرام ko ji gane ko amma wa da yin zagi na wa den ci bai na so ga da mota ci lo babu so ga tu mashin lo barak ba wani na walon gaji kimo haramu ko ji gane ku bani ejefi wa dejefi a so gada shi so shi shi wunso yara mu mu hmm. ko hmm. wasa'ilul makru ko hmm. makru so wale gan hukunciyan وسائل الأمور كالمقاصد وقم بهذا الحكم للزوائد قاعدة الوسائل ينا جنوالوين ولكن malakun ce yana wajin gwalwani annabi sa e haramu min yana jin gwalo zawu na wala bindigo wuza kabe ya so wala ka bindigo wuza be to ko wala bi ko wuza be zoi zan sare kafa na haramu to bo sare wa da ne bisa a sanin ga la yashir ahadukum ila akhi bisila an domin ne buga ji sha lo baye yube ka kunu bani ya da yara mu Ya e bugo ya e ndo ne ga jin gwalo ya ci ne ga ji kiyo ga yara mu ke wala ke bojo da ka bai zagi na mun ce yara mu da e waki bo na ji zuma ramu ya ne ne bisa a sallam ga la kulu wannan rajulun la ka ne kana sa sale su ma ba ba ya ke bogi be zagi da ka to za ta ta shaytan na'am to ya zagi gwanin hmm. mutu ga jiki mu to ah. ga jara mai bana jinabi yo da bana bisa sa salim ga safi hun nisa me ya zagi wai bana ji walo zinin ko ah. ke yin zagi cin ya un gaji jilbabu na ma mutu ya kima mutu ya mu ya baki bo ya bana waji walo zinin wala tabarrujna tabarruj jahiliyyati oh. al'ula ko hmm. ko ma ezu ezukunje ko ezufinje ezukunje ko ezushije ko ko ezu hmm. transport yeje yanna bane waje taimako ya yi fi? na mutum ga gaje kima mutum ah. ga gaje haram bani kemina wi wi fi yara mu na ce to wi wi kun yara mu yabo na wasilu yo to did you gaskiya ka unya acin hmm. acin agu yo mana ko misali banin nan hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ga wala tasubul ladina yad'una min dunillah e, kuci na mushriki ya ji buta na, ya e ga gyan to kuma fa yasubullah aduwan bi gari ni abi ji sokoto ko e waki bo iya ka Bito bi to rashi bi rashi ilimi ma cewa hmm. gungo wa ga gya kuci to kuma abin ma ko to ga ga cewa hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ga gagiye manci da lokaci to kuma la'anin la man la'ana walidai na zaku ku tabbata zanga bulana biye manci nan a ga annabi ke za bulana biye manci nan annabi ga bulana biye manci zamu ci tun bulana biye wai in gole biye manci zamu tun bulana biye nan wa ga jin to ci biye wa ga ko e bago wasilan nan to yu zan su kun so ga jaramu ko ya ji gane wu e bago alwasailu laha ahkamul makasidi a nga gama furudul kifayati ke furudul kifayati eh shi da bai furudul kifaya hmm. society musulmi ya ci ta cin yabo a detela ta cin yabo a zai ji ba zai ji ma cibe jina ta cin yabo a zai ji ma ba tunan ko hmm. ta cin yabo a zai ke maki jibe nan a hmm? eh? mawarin ah, jina ta cinye bu a da zai yi makafin ta jina ta cinye bu a da usulu sanati ne bai ne yake wai fard da kifaya hmm. so fard da kifaya dan gaji masu ya kone ya tuga da ya ci diunan waje dole hmm. ya bu alwasalu la akamul makasiri wa shishi wa medical doctor producer maguji secondary ah. a ba na wa ɗora dawa muhammadu yusuf bai dawa boko haram ji ya wufi a sai gina mini ubara da nan jayyace to ka'ida ne na bu ya ko da bano ga da medical doctor ma a ji university ruwa nan a rata na ga saka zai dai mulu je doctor ne ma a university eh ma ga wanda mu la admission university dia ma la wa admission la medicine gba ko la nursing gba ko la pharmacy gba ko la lab la, la, eh, medical laboratory science ulugba amma wani secondary ha yau kafin secondary to ya kufuru to wasu ko yan na no nole yan na diga ga aja wajibi a sha wasila na waga adin to ga aja wajibi nne na waga ya haramu wasila na waga na ga aje haramu ngo jiga na ko mm. ke mi na shirka ma yara mu na a cinga ga ya kondo ne ga lolo shi ga musun sun ke kuti shi ba za mu ce la talifu bi wala bi bayi ku mm. ko mm. ke waji sallah ko to waji sallah ga ya ga ne amma waji ku kabari waji walo bi ji ba da kabari da Allah ya yahuda wannan sarai ta kazo kubur anbiyayin masajida tabago wasila ne ga aji wal wajibi non to e wajibi ke zan da lo masallaci bayan e farilla jono ko mm. ko ke zakaya ne ke jihadi jina ke woya hakki na jihadi dole ta ce bane ki haƙƙi ya ce ci hakkin ya manci haƙƙi ya dangi hakkin ya miji haƙƙi ya wujiji ngole ne bata e kiyo na shi wajibi ya kwando ne kaga yau cin haidi a sai biyu na wancan kashi dole ma yana ya kwaya shi da wani suna na ke sallah yana fila na ke sadaka nan ki azu yana fila nan ki haji yana fila nan ki umurayen tatawuyi na ko mm. da sauransu wani annal wasa'il ko fil akam na kasu don a mi ga hukuncin gaye annal wasailu total ahkam al maqasid don the same thing ga ga alaka al wasail al ahkam al maqasid ya e mm, bago wasailu ya shirka wanzu ga kima haram unto ajikin toge ma a cinye ne ga ajingwalo zinaji kwe na ajingwalo eje fi kwe na ajingwalo edede na ntụgharị kiyo ga na kiyo misali tu kashi a. you need to ask yourself ngba dole yo na wala yi mi ogun da na na kashi muji dole ayi ask ni wunda mina yeso zakanto ko aga e eh, dole yo the question now is bawa di da na ga mi ogun na if it is by higher no problem if it is by tutu no problem if it is by waji kunji da baba bobo no problem kashi Eh? wudu da bugu so alwasailu la akamul makasidi ẹmọ zanu ti aju sisi to ene sokola ti haramu ani wala aramu haramu zanu ti leni le gan wodi ga de wo che mi kaka aka tu automatically haramu wejo are zai zabe tunani ne bawo tunani ne zina ta eh, ne ya yanzu tu rizqa liman yasha wa yakdiru ba wa yi ku ya na sanu coco ile ga dukiya lalle a idiya sau ga yi ka ga bago da ya dai mai dewo wuci ma doku na ka ga dai yi ya wa doku kuma can zai ga can e gwa so ko bwa ziki na ya bago yanzu zabe be tunani ne wai tunani kiyo tunani boji so a eh, bai tiye shi ba gutu ba gutu ko hmm. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن نعم. لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل نعم. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل wal bi cici wal wani bi pakai wan nisyaru bi tambe askatahu ma'budun arrahman ce ci ne tura ma nan wale fi cin ati zabi kin ji faruwa nan lakin amma ma litilafi wa ga ji lalace yasbutul albadan wa ga batawo wayan tafi magala ke abu a tasi ma'anu lefi wa zalgin bi cici le unda mini ri atwangu chikwe tso tso biramu ko so ko juji foro ga ji endo chi umma kanga la endo chi aluga ko mm. amma da ke wuji shi ga be endo chi ga be ajiyan ko mm. a ta endo chi na tso chi wa ne ko ebo tambo ko ebo pijichin mm. ko ebo baka na ajiyan no so ko afabi ayi na mala hadisi da bana ne bisa sallam ga ofiya li'ummati anil khata'i wan nisyan mastukri walai afa bi al'umma yin ko ye bicici to tamba to ina jan bakati ubona amma a yusna gbogun to da bobi mana dafu dambu rabbana inna sina wa akhtana amma ga wali a qur'anu da bayan rabbana inna sina rabbana la tu'akhizna inna sina aw akhtana ce shiga wayi ga bata ko ya ci mici na ko ya likrahu mai illa mun ukuriha sai zana gaji tilas ko wa kalbuhu mutma'innin bil imani nan e wago eza e, e le fi jinga amma bi ci cucu ko eza le baga amma wun doto ga so koyi wayan na ya sai na waji zo na ga sun to so ko an wutin na wa hmm. ẹ̀rọ tó dẹnẹgá yẹn dèdè dẹnẹgá àmáàjú pákágun lójú ìṣáájú àsọ̀kọ́ àdúkí à ń hmm. wọ́n àti ẹ̀hún tí wà hmm. misali gbani ah. ẹ̀rọ àṣìṣì agagaga in jesus name we pray in jesus name we pray amma bindiga lawu bata wadana kaga wunde ga ba de ga yuwa wa zuki yobi alisa ga ga don tiyon citu sai mu hmm. fe gaci. ngo ji gani ko ko shi ko shi ba ga God the Father, God the Father, God the Holy Son, God the Holy Son, God the Spirit, God the Spirit. Ma'ana ne bisa yi so kura wa gaci na ne re. a ka gade mu ga bindi gade madana amma da sala gumo kun ci hagan shin zane ga azu musulunci wa zuwa da baki bo illa man ukuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman da e ji ga bi Musa a ga anin Musa ya Allah na ilahan kamalum aliha wa kuti a yake na zane dai kuti nan anin Musa ga innakum qaumun tajalu ne ya zayo ne laji jahilci nan kyuga innakum qaumun ta ji alu ne eza yi yau ne raji jahilci na yana mai wannan tinya babu nan gaya gan a kuma ne na gaji Allah na iran kamalin aliya nan a nan musa ga gaya shi kafin ya bugan na bwani. ya wuce akya nan eza yi yau ne ja ta a bai ni ya ɓe ga sako wayan na ya a sha jalu ba ni wuro wa ba ku na mu'azibi nan a ta ne ba sa rasula so ko ya ji za a zaba su ka tuci tume wa ma da rabbuka mulikil kura hatta yabasa fi ummi ummiha rasula al khata kuma zugun bicici zane shishi hadisi da ci da ko ya fa arba'un hadiso na fe gan Allah Allahumma anta abudi wa ana rabbuka za mu ci fe dun fe da ta ce tu ci ubo yanji ci uta bo nu uta bo kaza kaza uta bo ko mm. mu fe da da labanti ari dabbobi a ya yi ci mu tabo musu wa zamu be le anu be bi ato kan no to ba un ti ba ni ba fa mu dai ka tu su ganci ne pe pe wa ne ra ko ji na gangani be yan ji ci be kai be ndore fe jiga e bo en gbo fon che jiga allahumma anta abudi allah wa gai wuji me wa na rubuka ma gai to ci yawo anabi ga aqta ami shi shidat li farahi la mm. na ci bi ce bo matsaye bo tsanani yan yan gbo fo mm. ngole anabi ga za na je kafira mm. e bo kibo khatau da duwi e bogo pale gan alkhatau to alikrau to سیانو so ko fa زېبو zai bo unci yo ko ibn rajab kula bayani bai shirin al'arba wani ne din mana shirin littafiyan littafiyan jami'ul ulum wal hikam ngai zabe gana kede zana batanin to zana cimbici na fabiyayi yi ebo na lefi nwe die za dia bi za ga ide niye na zana ma batanin wunde niye kanga niye da biyu kanga zana ma yaye ko cha cimbici na niye da biyu kanga ko ene ibi cici na yan e do ciwe woji kayo yan e do ciwe be da ji faro ko hmm. Hmm. misali banin nan wadda ciye nan ko waje gane ko nan gi owo jiki owo don ko dai ciye na karge owo don ko karge wuce mai bici wadda yau zaune da cife bai fakwakon nke da zaune ki na dana kuskure an ni siyanu mun ngai wo be yin do to amma wa batan ka ce zai kpe yin ma batan Wani ji faruwa mana ngalakawa hadisi haja ga babu man haddasa wa siya. Hmm. babu ne ga yatiya zane ke to hadisi wala to hadisi wuce wuza lani amma wa batan hmm. ibn zawangi hmm. so ko batan aka ga yabo na wayi mana wa kara ci bici biya ga manji masu ma manja na biya Aya ga yabo na wabi na efu abe da ba ga wa batan tashi kan wace zai shi wato lato kakin lawuza wa be shi shi ngato ya wuce nu lawuna na batan kan wadi faruwa kan wace wa tuto manyan islamiyya mun to ga lidi to ji sallafin doro ne kan wace wa bitu katun ba junga katun batan da ji muka na yau ke ka ga ke fawo ne lauga kiyo nesiyanu is possible zanen ma ji tilas gaji na suku halin wa ga guba za a de za dabo nan wunde ya can doro nan umma da yi kwanu galuwa na nan ko ke zanen bi dole a cula gada da nan ga wallahi wuya gada mai kazawa wani wa kuti ja ndono ko mm. za ndo ci fe kiu ka by force a fe da zugun bago ko mm. Mm. ko ma adeji foro aga kaga wunde jin za ka zabula la agu jagu jiki agu ke bindiga mu ci gawa ji za mu ci bula jan kala za mu ci fe tu ko la na shishi ko la gi na shishi ba gidan da kina su ku be rombo be gade be bindige be kaze be kaze un feda un feda ku wuce pata be force wuce yayi zagi wuce tunan shi kaga mu baje da wuji kiyo ugu un fere pin zagi nan no ne e ku da buga to zahiri na jo ki kijan hmm, le fita tabwa ji gana ko zanen na mashi to kuce yin ya ga dai mi kaza ba nan wa jikiya eh le fita wa. ebole kpakaju aga to nan yin baci zana fosu imma wu zana ko ji kaza wani waye ji na wa wuza wancan nan lóòlé kí ọjọ́ tó ń jí ń wale unji eh, lamari ni da biyu unji ni ya jiga wa wuza na wani amma ni na da biyu na giyan wulu ga gwawawa ko nga mala man ya da cin labai ci gairi na bu nga mala ba ta man ya a yi tefa guje to aga force za ga za kaza zu ko za kaza ke bindiga ga ki ko la ji ganewa ka ce wa ga za ke bindiga ka tilu da bi wayo ya hmm. bada kem na rayuwa yin masu na ga rayuwa yi masu mu amma ke sun doci dambo ko hmm. eh? gami Hmm. aga force za ezaga shishi achiga aga yi no achiga aga imi rape ko jiga ne ko hmm. kaga mu jiki yan eh? hmm. umaga umaga ga wa ajiye da aguzu ma wule duji wake imani eh a ah, ma sali unje ya zai wake ga imani an kafin ya jo gaggan yes kiyo eh, mun defend minu mun eh, adu kaga owu hali wuce watu shahidi muna ne ga man kutila duna irdihi fa huwa shahid ko gane wa now e ba na dan bo arjalu qawamu al nisa wa ta defend na, imi ga bele force irin ne ba ce fili e ga wuji ndorowa e ga yi mana e Eh? ebe na is possible ebe ujie ndụ eti na sokwo ga imi gangwana hmm? kare e ewe ebe da yi ba amma zanne da kiyaye wanda lalace jibe ya lo ya ya fi Ebe ẹmọ anụ ló otu o tó ipa fi ẹ̀kú ndị ń dára sógun yé fi ka tó ká eri no bindiga wa yuzo rongo wa yuzo gada wa yuzo ebiko wa yuzo ki wa yuzo use all your force ka egin za joga lugwa za nwe ti rape o da yin so yimo no a dole a ba ta gwala yuji ya ba Allah ya dukul jannatar da yusu mini gwala gina ya mu a gafe wani ebogo ezugaji kima ezugaji ezaga mi supply ye kaida ko eda ya e kaida kuma lungo e yugwa no ko jiga ne ku lakin amma ma al-itlafi pamba gangani bi al-itlafi ma'ana wa gane ji lalace ya subutul badal Eh, ga ba tawo wayan tafi tasima anhu wa zalal laif mu ga cinya tiwo bu misali a to, eh ala mudo awon na jikiyo awon na shishiyami wade guwo na su kuma wo ya shawo sai su ba shi ganin yura ewo wancin na milaya su ta ci nan babu da ah la ilaha kasa ba nan yi ka ji na wa ba ta jago ni to ga batawo eh akin ya soko waga batan soko a fawon doyin hakin ya zawangiyo waga batan agal in wale to soko ka lefiya wa ga batawo ci zo wo nga lo gato ma al itlafi aga gato tambana to bana walidi to yen yaji lalace yasbutul badal to ga kijo gagbatawo wayan fi tasima anhu wa zalal ko misali banin nan nga mu pa mota fanin bai accident da kungi wuncin ma kana lil mu'minin ayatul mu'minan illa khata'an hmm. so to na dai wasa mota agun za na ga a mai ta kuskuro na a ga daga na kuskuro yo na feluwa ajiya ya hmm. a wa gani amma ga diya ya ma su yasbutul badal hmm. ko da ji ganewa hmm. ko misali bani nan waje wadda cenin sa kowa jira ne ku nan sana kanin wadda ciwo a shaba na ciwo wani tanka yaro? nfin wani hmm. raki don raba tawo ko ji gane ku manna ma'ani salata wanda sai fali saliya idza zakara hmm. wangin Hmm. muna kala nasiyan mafiyazun sako yi yau mai fiye hmm. ko diya ne ko hmm. amma bayanin nan wani maci gajin wacce ta ci gaji wacce za yi ba rabatawa mun ta tabba ba zan ga da ji cibe wannan mai lamin tibun umman ya cibe yanin fawa da minu rabatawa e bago ya zai ni gani will not what will not work here sai da da mm. muke zai zai biya su rada 这大家请，嗯，我给个是两十来他的两十，嗯，那个吧，那我那几个人，啊，我把他吧，la ilaha illallah no wato ka ganyen na shiddan budani ne ko iga wasu tv na kwagun mm. wato me tu zane zan ci da wai ga wuce mu wa deliberately wa ji ci bai kuwa to kara mota mm. <laughs> musin muya tashi rabi ga suku ga ji alaifa ko ji gane ko ran ta ne ki suku ya shi shi wuci be la shi oye e mi kapo uci uncha unci fi siga ni ba ga ga che siga je bulu olusu o e ni wori a be ti. ba tin ba ji ga ga ga gobara ga gobara o ga kikos ngole hmm. zane ga june to gbatawo shehu eh? amma ga gbe su nga nga gbatawo aga ga kami na abonno zane zane ja zagun a to shikenan ajiya ya 30 37 ajiye gina da yau wuna ya 37 miliyan a wuji mai lagu bai kami na abin nan hmm? hmm? wale ga mota ne lagu kada roda kwatan ga lagu hmm. ndo ga montu park <laughs> no a park mota ba zan ga da zuwa dan daga ni bi aminci ni kan wannan yi ga biyo kan wannan yi biyo ne yi ga lafiya kalau gaskiya <clears throat> baitin ya shiga gutu abinci wa min masaili la kami fi tabi yasbut la idza fa waqa wa min kami min masala ya hukunci hukunci fi tabi e bayane lamin tuyana yasbutu wala ya tabbatarwa la idza istaqalla wanje unga bi ake fa waqa unga waji faruwa kin waga unga wayo yando ci dan wa da kaida da bugan a da yin a tabi'u tabi'un ina lamitu yana ngami jikiyar ngami A ma da ka'ida the same ka'ida wacce ga yake phrase gan a tabi'u ko la furadu, bil hukunu, istiklalan ene lami tuyo na wede kiya wanda ya hukunci hmm. wanda ya hukunci yan buya ya subutu taba'an ma la hmm. ya subutu istiklalan ke gaba ba abubu a na yi sa sallam hmm. ga zuga shenu ya nuliya kashi ene dia wa imana ene dia wa jeli ilimin wa o malle ya nan ko be ke minu ina na gaji kimo ga shi mo amma ko gaji kimo ko ga kuto yan yero wuci ma ye daji hmm hmm ene wali ya hmm? na washi ene wa be ke minu ina na washi eh ila ce to man saliu emi dana mi ga kun yawe hmm. emi na ma wuce hankali a agba ala buloku ke ko su gutu na fikin buka kuna fedi foundation na wale buloku ci ye mm-hmm. hmm. nga le na mai wa kun agba ne wa kun kuto buloku shi na fikin bona hmm. so a ga to buloku na to e fikin bona na ko wa shi shi taba an liye min na. ma ga ga ga min na shi ma na wuce buloku na e fikin bona Hmm? amma wa gangan mi ga bulo kuna fi kin bane shi kawai babu yake ya hmm? babu yake miya hmm. ko ya ji gane wu misali don binan mai zai shi kwasun don binan ah. ah. amma wa gashi don binan no le ka kuna lo don binan shi na implication yi wa don binan shi beto kwasun yi gashi kuma na kwasun lamila tu don binan to wa min masail la ka mini masala ya kunji yo atabu kiyo ya e tiyo fitabu ya bayani lami tuye na ya subutu mana ko son alami la tu don bi na ko laji ganewa in da cewa gashi don bi na wa ni ye don bi na kwankwani ji gubo shi wa shi kwankwani hmm? hmm? wa shi kwankwani amma hmm? a kira kwankwani ci bena kwankwani mini don bi na gugo kedeza je shilande tumungura majiba abo mungura aje tenza shi shilande anan lami latoji ko misali waga wada shi cowbell ke cowbell <laughs> miliki ne muna ko shi wallo cowbell shi ne liwa shi leda <laughs> eh eno go shi ne miliki wale mini miliki wajen ganji sun ga la leda kuma ko leda na taba an miliki leda na lamila tu miliki ko ji gane ko mm. wa abe shi shiga to shi kenan mm. waya shi leda kawai ha babu milikiya mm. eh? akwa ko obe shi shiga a wade wa shi kokon na to ya dambina nan akwata ko gbanin nan waga wa shi wuriya wuriya na mai yawon egina gumba ko nona wa shi ka egina gumba ko ne shi ta ba li umi a shi na ji shi ji ko ga mirewa shi yage gwamba da bin na ya hmm. Hmm. inda gwa na gaji na mu hmm. yi na ci ci kana ya kuma sa wa shi kwai wale kwai na wace na to kova ya kwai to ya miye kwai na kwai ya gona jikiyar shi bayanin wa shoga a kwarage ko wuce kawai ga wawo shego wadda bai nuna finin bane a alawa ko sunan agara ari wajen gani ako ga wa min masaili la kami min hukunci ya masala jo min masala jo hukunci jo fi tabai e bayne la mi la tudo jino yasbutu wala tabata ba mana wa shi kwankwani ko ko sun ko taba an lidon bina hmm. ko hmm. leda taba an li miliki hmm. ko washi foundation yemi ko taba an li yemi otu ne tasalari wani ko washi na gina gumba ko nubo na taba an li nu fahimta la ya zasta kalla wani yasu gabi a ke nga ajiye independent for country da tabbatarwa hmm? Hmm? nga la ya zasta kalla wani yasu gabi a ajiye independent e gina kuma kwan nubo ne na guma tiya wala mutum nube hmm, kai mutu ga wa shi independent wa shi o? wale nga ya kai daga ya subutu taba'an ma la ya subutu istiklalat ko yando ci da bo mini hukunci jo hukunce la diri takane uji kini buji bi wa la pando ci ko mm. ka kunu nga la pando ci nan ga wani lokacin ji hukunci ga shi ba nini ubo ungwayi na ga to yana wabe ya na wo kun istiklala ungwayi ni ba ma ya wato mm. <laughs> amma wani Allah mila tun doci suku ok jalatul yasira ja ce degi is possible kya ga foundation yayi mi jinin ko foundation ya kara kawai na dewa shi ya na to foundation na can kunkin buwa maliya na wani ko haka da ni ugo ko Ena ma so guni bana su kun tun tuna to tafili wani e, e fufun gibe kwankwani gishi ngo gwai na waga wa shi independently na kaga nan dan ga ku irin ta waya ko ga ai zo yi kwankwani yi wole waga nan amma ga wole aga ga kun kun pamba be do bine ko pamba be yi misali ga wa shi ke to ezo e so gaci masu ya funni gubalwa ci fita ci wo shin wala wala na wala wala lo e fushi wala lo gwa da shi funno no amma ka nuci ya fu gaga ne zo wannan taba ngole wa shi to e fushi ma taba an ne zo ko ko na misali roto bani talaku man shi ji bayani ga wadda wa biyar yayin zagi shi yan hmm. amma yin zagi ga jiri ga zakazan wuya zakayin wuya zakazan ya bi da kiyan da ya buyi a gagu kashi agwa a gago ka ba na su ka ba na su ko latina na sai na mai kuna rajulai ne haka hani da ba yugu ba fa rajulu wa mar'ata ni zabayi ba gini gani me la yugu ba yumman tardo na mina shuhada ina wuci ji da nan dorowa hali shi dan boyeri nan zagi gaya nan waje ga baki kashi hmm. in zagi gaya yari ci ga to zaka zo ga maji kazo e ba kiwo ka a feji kaku na midwife kun asibiti wace fe magi ci fe goyi za gina gina gibo hmm. ko mun so ka gina ko ko a bishi a to za ka zan zagi ka zai yi be e bari zagi shi kai ya gishi be tashin za shi bu hmm. ba je ka ta ne da ne rucho da mutu ba ni ke jiji hmm. no Bai tiyan ba wajen guba ko والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد والعرف معمول به إذا ورد والعرف عرف كي عرف al'ada mamulun bi a lotun biyu iza warad a bikin gabe hukumun mina shari hukunce bayan shari'a a sharifi na wancin lam yuhad a madaukan janin na ga al'adatu muhakkama na yaki hmm. al'ada wadda hukuncin doka ma'ana a eh, yi lotun da al'ada a beke musu na sigala yan doci bi ko? umar bayi a kawuci canin gole urufi ne yi lotun bai ni ga decide sai wa yawa ashiru hunnan bil marufi eji bolo bolo lo bayi be eji mu'amala lo bayi bolo bolo bil marufi babu na al'ada ta min ke marufi ba nufin bo ki mai ba gwari bo ki mai marufe ba balarabe bo ki mai ba sa ni bo ki mai ba sa ba bo. ko ji gane ku mm. nan wuce hankali a waka da kin lo cha ga gani marufu nan ngai wai bai mi wai da fure ngai wa loba wulada ko mm. nga lo ziyara ji olo gani bi lo asibiti olo gani bi ngai wa magi ko mm. wa gitele boru mo bi nga gwa so fe ji ga

wa bil walidaini ihsanan ji bolo bolo bayin yamanci bolo bolo jin lo bayan yamanci jin nan kun depend yake urufe kun ji hankali ne urufe bayan urufe bolo bolo lo bayin yamanci nan ngai we ko lula ji fondoro kagun da sai tawa sai shi kagan an da kazawa kaza jiyo lozun gashi makon dore ade fone waje ta wace a lobo ya fe da basa shi bonin yankale ne fahimta ya maru fa ba abun fe ce mata ga da no duda ce kun ji wa al'adar da cewa gaji kima gaji haci ma amince hmm. kis kawai da be da ji shi kenan ai da abin ga a ne yi shi nan ga a ji ake wannan mm, mm. in fe ki so kai abdullahi wuce wunde da ne <laughs> kawai ne ko jihacin ga wajen hankali a mai na mayi marufu babu yansu kuma daga aluwa bure da shigule da mm. tashi mm. Mm. ko a barba shigule da tashi ko kowa ma wado samun eh, <laughs> ko da sauransu misali bani ẹ̀dá agàgà lá ẹ̀dá agàgà tó lá ọ̀gá tó lánú àmì fi ko kó daga tudun fulani obe fagu <laughs> eh? ko ji gane ko wuce hankali a taciye zai je patrok ya nuna wani la, wani e elotun runci nan ko ji gane ko urufi yake mina wai operate na sun yi pay them ko laji ganewa mm. wuje hankali agbanin nan a halallah in so ko ga halallah albai a wame wa harama riba sai ce ya kun lajin halali ma shi ma riba laji haramu mm. wa ga da ya sanan gi ke mine kunan gina na belbe ke ne kun takada bu shobo ne mm. aga wani ga tugwani aga in ma na fassara yau ga tugwani fassara fahimta na halai shi ga shi ya so ne jinan su wai shi shi washi ale kaza ko ne kaza ji kaza ne kaza ji kaza ne kaza ji kaza ne wa kijin wee eh? wo baya were be be we asu ko fe chanin da ma na waji kani wa shani nga ya ci aga understanding yau shikenan uru fi ne ile shari'a ba mun hankali a ene uru fi supermarket to lo tsoye da ko kaza a ce wo kaba boye wo ce wede ga ci ma na wago ga ba fi nga urufi wuce ga duna ne waji kiyani mm. waji ani no gani eh dan bono gaji a ga ga zane na gocan kim ne zai go tsan wa birbi kim ne zai go mota tsan kim ne mai zai go mota tsan wa birbi kim ne zai go mi mm. urufi me jita me kim operate operate na ila e lalle wo cha gun fo ku cha gun nan ku da gun ka ton je pa ko chobo ga za ne wanki ko tsa lakin amma ya daga la mota chala da park yi gare je once ko tubu a ga za na mota jiki? A mota ko tsa ya e daga shi unca mota unca unca yau so unca unca handbrake la ko wa wa glass jila wa ko tu wun tu bege ko wa traka lagun wa kaza gahu kya ji fasara mm. wọ́n ti kiri tí wọ́n mọ́ta kò tọ́ ẹ̀ka màṣín láyé kìíní wọ́n yẹn gádùn ibi tí yẹn gádùn ìgboro wọ́n yẹn gádùn wọ́n yẹn kí tó wọ́n yẹn títú wọ́n ti kiri tí nílẹ̀ tó wọ́n fẹ́ tí wani ga tó zanakíjọ wọ́n yẹn nà kò tọ́ ẹ̀ka bẹ́ẹ̀ tẹ kìtìkìtì gbàgbọ́n wọ́n yẹn yìí hmm. kashin can, mm-hmm. wa ga ga i gaskiya mu magai na waya ji kaza ndo ga mashi wuce lagu dufo eh o ji dufo ba la mashi mu ka na ba ka mashi wuce gotona mm-hmm. ko ji gane ko bayanin na e eh, da galla ne kan ko yi kan ko tomato mu ta lagu furijo mu she ko tubuwa ga zawo cin gotsa kashin jancin mm-hmm. amma da galla ya ci bimbiri ko njala da nche ndo tla ta ki nchu la je do ndo choko nche ga du a ga won ti nchu go tabi a ti ga ga dono wa ga kilo ti u jara bo kilo ti da lo go friji wa yin hata to uru fi wo di time yake mne hirzu e be protection e ndo ro yi ne wa ku da je na kun ja ni egwe to gaskiya ko misali gbani a rato yanayi urufi nan wadda ga yi zai gabi a tuba ya wai rato misali gbani ta ce yanzu je tuba mi nan ba ta ne yanayi fahimta nan wadda ga gabe tuba ya mi yan gici gidi nan wa ginin hmm. ta tun wagu nan hmm. eh waga ba ta yi tunun lona wo hmm? amma yanayi urufi na is what wala wa wusun nga urufi ga dono nga mazando rokyo wa be laza won ti be gunju lo tu yawo ti we gan no nga tu o, lu yawo we tu ko nga wa ni wa ga ne jimbi ibn al adatu hmm. haka mu wane rigida olo tuya vede un zole ala shimina su gido bread ya ngo ga me ga dana nga e ga ne uru fi za ndo mu ya ce lutun bi ne ga dono wa be shishi e bone ka kuno wo yugun bi lutun ya wona understand yu ga dono ka kunu bi no so kaga wacce ya dame wacce ya wuta a gano <laughs> ga ka bayan ne yana jikin mifera ga ya bidi ya tiga insani ta gbologolo insani bai eh? jiwo ko gwalagi insani bai jiwo ya shi shikenan baitiyan ba wajen ni ko ga mu'ajilul mahzuri qabla anihi kad ba'a bil kusrani ma hirmanihi mu'ajilul mahzuri qabla anihi tana diye unci da yando ciwo kami lokaci nan kadi hakika ba abil kusrani ko da na ji ke hasara lozan nan ma hirmani fa mabiya ramu bai kaida na gayi kaida man ta'ajjala shay'an ko qabla awanihi uqiba bi hirmanihi da na ga jiye ga wada jiyan doci kami lokaci na go punish ga wada yan wucin ke ga wai hmm? baba wa ga tube doci yugun kashi hmm. Hmm. wa mu waga wala gun wa gifa yawanci da to wa da ya ɗaba hadisi na nabi sa sallam gan larisu alƙatilu almaktula zanewu zana yi zanawu na gwa larisu alkatilu zanewu zanewa a ji gunyen yandorwa ko hmm. mana wadiye da wuwe bo waje gunwa yi to wa da ja hmm. ko ji yana ko Mm. ko ya zashi shi wawo sai ci ko ga mi ga tu mi ga mota kaza mi ga jin ya la za kaza e ne ma za wuce wa ga la mota ju pa ba ne kun fe ga mi wu mm. wo sai ci wuce na na wa di kiyan mm, o o wa di ya ne a mu aka mu yo to ya di kiyami masala masala ma do ku da basarawi bani wuji shishi ngo do ga de ne gan al'abdul mudabbar na wuji shi shungan zakazan wuɗe eh, inda waga shi wato zakazan wuji mi yoyo amma mi ga tu wa jiki wa firi ko e bana man da waga ga ga tu wa firi ga nasgu shi na dai na kin mun yi nasgu fe da wun da gu da ba lu firi ba yi to wa firi ya ne dai waga wuna ko ji na ko ko misali ba ni na e shi shi ngo do ga mi aji ba kuma ba ga janje bi na mm. e ba ce wa ga mun ga tsi nu nu ga jiki mo nga ji ugu mm. mo e wa ga mun ga tsi nu nu ga jiki mo nga ji ugu hmm. mo e ba ne de na e kina suku mu tabata ta mu ci ta ba ta ya je le wani mu fe shi ngo wa mi ya e ba ki bo mi nu de gun ji wele un da da ya un da da ye un ye bo na bi agun de ji ma ga imi na guji kiyo guji gu a ce ya mutu lamari alkiyami a nufi ga mallabi sa alharira fi duniya zane ga fin alhariru jona wa da alhariru fa fa alkiyami a nufi ga zane ga fin ge jona wa da ge fi fa alkiyami e bugo manta ajila shan kabla wa ni ukiba bi hirmani dana maga yando ci lugwa ebe ne sokwe wa ne ebo sokwe ne yau le ko so kwa na gacin ga ganin efoyin alkiyami ngole zane ga laifi luwa rayu mai debo a laifi wucin coci ga albarka da rayu boto arziki boto lafi bo madi lada da sauransu bai ya e gbawoci ko? وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل كو وإن أتى التحريم هذا كرام بغا بدبي كو في نفس العمل كو etiyan kibo etiyan ina unje raya ni etiyan tumbe tita ciwinu au sharti ko masharati fazu fasadin wa khalal ya eh? eh? eh? tun daga jiki eh eh ya tun daga aje ya tun hanyinin ko rani nan ngala abe ka'ida yin annahayu ko litaharimi ko illa min karinatin na gwa kiyo na wa kari za tu gaji kiyo nga be da ba mayo now eh ibada shi dambu ibada a gajiyar kan zama ko ko mai kaza sharati yo da kazan waga mu ci ciwa ya ko yana yau ga dinawa ciga yo wa di lada bani lokaci da buna nabi sa sallam ga gaji sallah nan hmm. gidige latiya ko hmm. ko gidige lu ko ko ka kuna yidiga da ta ta ce malaji eh, kuma sara yidiga hmm. da ta ta ce malaji la malafan daga ta ce san bana to halirin naji kya ji faruwa Hmm. annabi ke zuga jiki mu ya zuga ji sallah ko to eh zaga da ji mutlaqu nafli lokacin cin kin wade wani lada wade ko ayo hmm. ko misali ce ce latna ga kad nara ta kalubo ji kafi sama falan wali yanna ka kiblatan tardaha hmm. fa wali waje ka al mazil haram ko ba na dai ne kina in un fe je u babo in fiye ya zuma ta alkibla in fiye ya zuma ta wo alkibla so shin na zane ya zuma ta alkibla da hannun gala da dai ci sallan adiya ko hmm. misali bayani alulajin sharatu yau da mini ya kiwo eh sharatu yau da babu alula Alula, da sallan Allah ji shirar cewa domin ya sallan don kawai wajen sallan na wa zane cibe ji sallan su kun yan doro jihar unji Allah wani taimama kuka hmm. ga sallan jige da hmm, hmm. ya kama harbe karshe in gala dadi madiya ko ya zaji sallan ma na je saba biyu wale sharatin ya tu zane bai biyu coci mai wasu ya baka fatahir ko ko mai za shi shi gawai ji sallan ma wani laniya wale ni ya yi farilla ko efo na jaga ga fiyazu na mai fiyazu ya efo yan idiyan idil fitr ya fiyazu ya idil ado ya fiyazu mm. ya mu ta shirke ya fiyazu ya ya e zade na kina sun fida fiyazu ya fon ci mm. mu ga lada ne ah. ma da amma aga gan na yi wuce wuce bajelo za ta yi tun wuce mm. yadda tuna labu nulo misali bayanin nan misali banin nan e eh, zanaki ko ji gane ko wujin alula benuwe amma ya na idaru na ala alula fi na zinari ya ajiyo amma da yi yau ne evoyi yi bi amfani ji be zinari ya wuce wule fi ndo ci kayan na wade yi wunan hmm. hmm? amma nuwan na na fi gona su kun wayo a lalliu ma alhaji biyu ɗaukar alhaji kiyo ajin yuge like eh? sallah magage is like zane shi ba ni waje sallah amma wadda tsakawan bakin nole tsakak bakin na uji mini ya sallah buguwa wuce wule fi ndo ci kai ɗaukar hmm. e wade laifin ya tsakawan bakin umaga sallu dai ko laji ganewa ko misali gbanin nan e za da zon goyi wuta zon wuta wuta sallaji sallanu jinage ko laji ganewa amma wa dai laifin zon wunu jiki nan zon wunu yi nan wuyo amma ko ya zanaki land zan do ci da yiwu wuce ji sallata bu wa de laifin landi sanu yi nan amma sallar da sallar gaji ke sallar gaji yi amma ene kin kallo ne ngai sallar to bai ci ta cin yulo kwazu mai ta cin misali gwanin nan zanne fiyazu ye foyi di nan wa de lada mm. zanne fiyazu ye dil fitri nan mm. wa de lada mm. ko amma zanne fiyazu daga cabo har bai zo ba maka kuna wa demi nan ẹgbẹ́ wọn pé mi wọn adé ládá wọn adé ládá yá zùn àmọ́ wọn adé lé fi yẹn jẹnu fi náà. kan náà. ní gbófin yẹn náà. ee no a gẹnu tí náà jẹ́ àní. ẹ̀ dà wazun fe daga su bayi he felo fela wasu ko sallah ji wato kura, ba wato kaza ji wato kaza ji wato kaza ji wunde wunda to wi wi la ya shi kafa wunde nan dala da sha sallah da u fe ku da wunde yi na wayar ni tiyaru da kali fresh ta ci shi wannan ji hmm kici ene ga gina diazun ka kashi wunde azun ya wunde azun amma wunde da laifin ya wi wi nufina while another person asali ya suna funa gaga fiya suna fiya suna wuya da tula da ya suna mm-hmm. mun na masu kun mu ya la da ya da amma technical tun da ciga gadan mm-hmm. ya jin da mu ci amma wajen da dan eh sai ya dogi fo eh mm. ka kuna mu lutu kuru ne sarai eh tukuru ci dena jan azunga azunga ki ki mm. da gira eh so a gan ngai gefi ne mm. ne gan gadu ina ba on ba wani alkurani ga Allah akbar

atufuwa kuma za da sallah ji guruntu ma da sallah tashi ko eh, eh tufuwa luli mm. ebi bo riji ba tufuwa sa wancin wa di kiyan wa da sallah waga ji waga fiyazun ga fiyazun ye idi ma kun da azun fiye idi wa di kiyan mm. mm. eh wa da lada da sauransu amma ba ni ganci su ku mm. wa zun fi efo na yi efo yara muji muji muji haram ji haramu ya ma fige ma shi da tulabi yan doro mm. amma wa ɗemi na su ku da mi ƙibi haramu mm. wa di lada amma wa di lefi wa di lada ya zun fi na ma wa di lefi yan ya haramu mu cinu gina fasadin ya tun ci ganyi wa halal mu ga da yi kuyoko sai ku ja abun nan bani bai da wal ilmin da Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka